بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه في كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كاليهود والضالون الذين يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا وإن يروا سبيل الغي سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه إن الحمد لله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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي مودبو أنا نقوفر قورا أتشكين غرين كثنا أيو تلاتة دلال رباه ashirin da hudu ga watan rabi'u thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1432 wanda kuma shi ya zo daidai da 29 ga watan uku miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn taymiyyah ila ahli iraq majalisin da muke sharhin saƙon da shaykh islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubutawa mutanen iraki musamman 'yan shi'ar garin iraq wanda wannan shi shine darasinmu na 24 a wannan eh, a wannan majalisi sannan jerin gwanan darussanmu na wannan majalisi kuma wannan shi ne na 138 malam yana cewa fa inna salahal abdi fi an ya'lama al wa ya'mala bihi faman lam ya'lam al-haqqa fa huwa dhallun anhu ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما ما لا يكي تشوى فإن صلاح العبد domin gyaruwar bawa fi an ya'lama alhaqqa wa ya'mala bihi tana nan kunshi a cikin ya san gaskiya kuma ya aiki da ita faman lam ya'lam al-haqqa fa huwa dhallun anhu wanda duk bai san gaskiya ba to batacce ne ya bace wa gaskiya wa man alimahu wanda kuma ya san gaskiya fa khalafahu sannan ya saba wa gaskiya wattaba'a hawahu ya bi san zuciyarsa fa huwa ghawin to wanda halakakke ne wa man alimahu wa amila bihi wanda duk ya san gaskiya kuma ya aiki da gaskiya kana min ulil aidi amalan to ta fuskar aiki yana daga cikin masu ƙarfi wa min ulil absari ilman ta fuskar ilimi kuma yana daga cikin masu basira malam yana magana in ba a manta ba akan cewa abin da yake jawo mutum ya ɓace yana ganin gaskiya ya kibinta abubuwa guda biyu ne abu na farko mutum ya ƙi neman sanin gaskiya ɗin don haka ya tafa gamniya ya yi ta ainihin ɗimuwa da ɗirkaniya cikin abin da ke ɓata ne na biyu kuma ya san gaskiya ɗin amma kuma san zuciya ya hana shi aiki da ita waɗannan abubuwa guda biyu rashin neman sanin gaskiya da yin abu cikin jahilci da ainihin ɗimuwa da ɗirkaniya ɗaya ne daga cikin abubuwan da yake jawo mutum ya faɗa cikin ɓata wanda shi ne abin da ya halaka nasara sun ki tsayawa su san abin da Allah ya wajabta musu na gaskiya su yi aiki da shi sannan abu na biyu wanda shi ne wato bin san zuciya bayan mutum ya san abin da yake gaskiya ne amma kuma saboda kawai wata bukata tashi ta duniya ko don ya daɗaɗa ma zuciyarsa ko kuma ya samu wani abu na moriyar duniya sai ya sa ya ƙi yadda ya bi wannan gaskiya ya karkace ma wannan gaskiya waɗannan abubuwa guda biyu su ne abinda Allah ya tsarkake annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da gare su annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya bashi cikakken ilimi ta hanyar wahayin da ya masa sannan kuma ya bashi wato cikakkiyar kamala ta hanyar aiki da wannan wato wahayi da Allah ya masa sai Allah ya kore masa bata ya kore masa halaka wato ya kore masa al sannan kuma ya kore masa ad yace ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to babu yadda za a yi bawa ya gyaru sai waɗannan abubuwa sun samu sai ya yi ilimi ya san gaskiya ya yi aiki da abin da ya sani na gaskiya in ya ƙi sanin abin da Allah ya ɗora masa na gaskiya wannan dalun ne wanda ita ce hanya ta masu aiki masu wato riko da bid'a galibi masu riko da bid'a zaka samu musamman awam wato gama garin su. Kananan za ka samu cewa ba su san abin da yake sunna ɗin ba domin ba su matsa kusa da ita ba ba su karance ta ba ba a karantar da su ba don haka ko ba su zauna haka nan ba dole sai sun yi wani abu to abin da aka koya musu na bid'a shi za su yi kaga nan suna da wani kaso suna da wani shaba na ɗabi'a irin ta banasare wanda ba bai tsaya ya karanci gaskiya balle ya aiki da ita ah, sannan da yawa daga cikin malaman da suke riko da bid'a zaka samu su kuma suna da wani kaso na ainihin ɗabi'a ta yahudi sun san gaskiyar ga ta ɓaro-ɓaro sun karanta sun gani amma sun ƙiyarda su yi aiki da ita ballantana har su gaya mabiyansu su yi aiki da ita to kaga wannan suna da wani kaso wani ɓangare na ɗabi'a ta yahudi malam ya ce wanda duk ya san gaskiya sannan kuma ya yi aiki da gaskiyar to yana daga cikin ulil aidi wal absar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wazkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaqub ulil aidi wal absar ka wato ka ambaci bayinmu ibrahima wa ishaqa wa yaqub ibrahim da ishaq da yaqub sai Allah ya sifanta su da cewa ulil aidi ma'abota ƙarfi ne wal absar ko abota basira ne wato suna da ƙarfi wajen zartar da abin da suka sani na gaskiya da aiki da abin da suka sani na gaskiya ba tare da tsoro ba sannan kuma suna da basira wato wajen sanin gaskiya waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa mutum ya zama kamili wato ya zama yana da basira wajen sanin gaskiya da sanin addininsa da sanin abin da Allah maɗaukakin sarki wa annabawansa wahayi da shi mutumin da yake da cikakken ilimi ma'rifatul haqqi yake ya san menene gaskiya to wannan yana daga cikin ulil afsar sannan wanda sannan kuma yayi aiki da gaskiyar ya kuma yi kokarin yada ta da baza ta da karantar da ita to wannan yana daga cikin ulil aidi wannan shine kaso na farko daga cikin kaso hudu na mutane wanda su ne wannan kaso shine kaso na kammalallu Shi ne kasan da annabawa duka suke cikinsa Allah ya sanar da su gaskiya sani cikakken sani sannan kuma ya ba su ƙarfi da ƙarfin zuciya da ƙarfin hali na su yada wannan gaskiyar su yi aiki da ita su yada ta bainar jama'a sannan duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan kaso wato ulil aidi wal absar suna cikin wannan tawaga sun san gaskiya sannan kuma sun yi fafutuka da faɗi tashi da gwagwarmaya wajen yada gaskiyar kaso na biyu akasin waɗannan waɗanda ba su san gaskiyar ba sannan kuma ba su da himma da ƙwazo wajen yada ta domin wanda bai san gaskiya ba ta ina zai yada ta ba abin da ma zai yada sai dai yada ɓarna amma ba zai yada gaskiyar ba tunda bai santa ba to waɗannan su ne mafi sharri cikin halitta Allah wanda ba su san gaskiya ba sannan ba su da kuma wata himma ta su yada gaskiyar kaso na uku wanda Allah ya bashi ilimin ya bashi wato basira fi din ma'rifatul din ma'rifatul amma kuma ba shi da kazar-kazar da himma da ƙwazo da faɗi tashi da gwagwarmaya wajen ya ga cewa ya yada wannan gaskiya wajen al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajen adda'awatu ila Allah wajen ta'limun nas tabshirun nas baya da himma wajen waɗannan abubuwa to kaga wannan shine almu'minu da'if mu'mini ne ya yarda da gaskiya amma kuma mai rauni walmuminul mu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min ad mu'mini karfa mai karfin hali mai karfin ilimi mai karfin hali wajen yada ilimin shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi soyuwa gurin Allah sama da muminin da yake ya san gaskiyar amma kuma yana da rauni wajen faɗatta yana da rauni wajen karantar da ita kaso na hudu su ne wanda Allah maɗaukin sarki bai ba shi ilimin ba amma kuma ga ƙwazo jira yake a ce ga abu kaza ka gan shi wato ya zabura wajen yadda zai ga ya yaɗa wannan abu amma ba shi da basira ba shi da ilimin ba shi da shi amma ga kwazo ana samun wannan a cikin al'umma kaga wani ba dare ba rana yana ta wa'azi amma kuma da gabza yake yana ta shirme gashi da kwazon ya yada gashi da kwazon ya tattara mutane ya ce zai karantar da su amma kuma da zaka saurari abin da yake faɗa sai kaga cewa duk ainihin jagwalgwale ne yake yi sai ka samu cewa kawai kwada yake yi bai san abin da yake faɗa ba to wanda yana da kyau a ja hankalinsa ya koma ya karatu in ya karatu ya san gaskiyar to babu shakka wannan zai iya fadawa cikin kaso na farko ulil aidi wal absar to wannan alquwatul ilmiya din da kuma alquwatul amaliya alquwa fi tanfizil haqq alquwa fi ma'rifatil haqq to ya zama yana da karfi wajen sanin gaskiya yana da karfi kuma wajen zartar da gaskiyar wanda suke da waɗannan su ne waɗanda suke shugabanci a addini su ake ɗora wa jagoranci da jan ragamar al'umma sun san abin da ya kamata su ɗora al'umma a kai sannan kuma suna da kazar-kazar da yunkuri da ƙoƙari na su ga sun ɗora al'umma a kan wannan tafarki to shine malam yake cewa dukkan wani wanda ya san gaskiya sannan ya yi aiki da gaskiyar to kana min ulil aidi amalan wa min ulil absari ilman to wanda ya shiga cikin ulil aidi ma'abota ƙarfi ta fuskar aiki sannan kuma ya shiga cikin ma'abota basira ta fuskar ilimi Allah ya ce wa huwa siratul mustaqim alladhi amarana Allah subhanahu fi kulli salatin an naqul ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin malam yace kuma wannan shine miƙaƙƙen tafarki tafarkin da yake miƙe totar babu kwana babu kantara allazi amarana Allah subhanahu fi kulli salatin wanda Allah madaukakin sarki ya umarce mu a kowace sallah mu rika cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici miƙaƙƙen tafarki siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai musu fushi ba wala dhallina ba kuma batattu ba wato wannan shine tafarki wanda ake buƙatar kowane musulmi ya rika fatan ubangiji madaukakin sarki ya dora shi akai musamman a wannan lokaci da abubuwa suka rikirkice suka dame suka cakuɗe aka gauraya ƙarya da gaskiya ana sani aka ƙibai aka gaskiyar ta bayyana to mutum ya sa a zuciyarsa ya kudirce a zuciyarsa duk sanda yake sallah yana da kyakkyawan fatar ubangiji ya dora shi akan as siratul mustaqim ka shiryar da mu wannan shiriya ce da mumini yake bukatar ta wato akwai shiriya wacce ita ce shiriyar farko ta kasan Allah da manzansa ka yi imani da su akwai kuma shiriya ta ainihin kasan mai Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabin da ka yi imani da shi da wannan abu ka san menene musuluncin menene imanin wanda ita ce shiryar da muke roƙon Allah a cikin sallolinmu na nafulfulu na farilla da na nafulfulu na dare da na rana muke roƙon Allah ya shiryar da mu irin wannan shirya wato ya ganar da mu addini ya sanar da mu tafasilal iman wa ajza'al islam mu san cewa menene imani menene musulunci domin mai aiwatar da shi don haka bawa baya gushewa yana buƙatuwa zuwa ga wannan shari'a har ya koma ga Allah babu wani lokaci da zaka ji cewa yanzu ka ƙoshi ba ka da buƙatar wannan shari'a har ka mutu kana buƙatar wannan shari'a musamman lokacin da aka samu rigingimu da saɓani da ainihin musanyen ra'ayi akan wasu mas'aloli da suka shafi addini ko rayuwa to bawa yana buƙatar ya ƙara naci ya ƙara naci da dagewa wajen ya roƙi Allah ya ɗora shi akan tafarkin da yake shine daidai cikin dukkan abin da aka samu rudani a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sallarsa yana yi wa Allah kirari ta anta tahkumu baina ibadika fi makhtalafu fi ihdini li makhtalafa fihi min alhaqqi bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ma'aiki kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ake masa wahayi wanda ya samu goyon baya na ubangiji a cikin lamuransa duka amma yana irin wannan addu'a don ya ta zama haske da koyarwa ga al'ummarsa ya ubangiji kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka sassaɓa a kansa ka shiryar da ni ihdini li makhtulifa fihi min alhaqi ka shiryar da ni gaskiya a cikin abin da aka yi saɓani a kansa wato ka ɗora ni akan gaskiya ka nuna min gaskiyar cikin dukkan wani abin da al'umma ta saɓa a kansa naka tahdi man tasha'u ila siratul mustaqim domin kai ne kake shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarki madaidaici shiryarwa aikin Allah ne shi kadai ne yake shiryarwa wanda Allah bai shiryar da shi ba to babu mai shiryar da shi wanda kuma Allah ya shiryar da shi to kuma babu wanda ya isa ya batar da shi man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika humul khasirun ko man yahdillahu fa huwa al-muhtadi ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون wanda duk Allah ya shiryar to ba za ka samu wanda zai batar da shi ba wanda kuma Allah ya batar to har abada ba za ka samu wanda zai shiryar da shi ba sai Allah shi kadai ne yake shiryarwa man yudlilillahu fala hadiya la wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wanda duk Allah ya batar da shi to babu kuma wanda zai shiryar da shi don haka ba za mu iya sanin wannan shiriya ba sai daga Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin qudsi hadisin Abu Dharr al-Ghifari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga sa yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhallamu ko fala tadhallamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum wato ya ku bayina dukkanin kubatattu ne sai wanda na shiryar da shi don haka ku nemi shirya ta sai in shiryar da ku shi yasa ɗan aljanna ko yan aljanna lokacin da suka samu kansu cikin aljanna bayan duk an gama rigingimu na hisabi tashe-tashen hankula duk sun kare sun ci kansu a cikin farfajiyar aljanna sai su daga hannu su yi godiya su yi jinjina ga ubangiji alhamdulillahi alladhi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan abu ba za mu iya shiryar da kawunan mu ba ba dan Allah ya shiryar da mu ba shi yasa bawa har kullun ya nemi mafaka a gurin ubangijinsa cikin dukkan abin da yake gani na saɓani, dukkan abin da yake gani na rigingimin addini ya nemi Allah ya shiryar da shi ya dora shi bisa tafarki madaidaici ya nemi shirya da taimako a gurin Allah shi yasa ubangiji ya hada bauta da neman taimako guri guda ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke ne bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka to mafi girman abin da bawa zai nemi taimakon ubangijinsa akai shine bauta masa shine sanin sa da aiki da abin da ubangiji madaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi shine babban abin da zaka nemi taimakon Allah akai za mu ga cewa yawancinmu mun fi tunanin neman taimakon Allah cikin abin da ya shafi rayuwarmu kaɗai cikin abin da ya shafi duniyarmu cikin abin da ya shafi arzikinka ko cikin abin da ya shafi 'ya'yanka ko a harkar kasuwancinka ko abin da ya shafi harkar siyasarka da neman mulkinka a nan ne za ka ji mutum yana neman agaji da taimako daga Allah amma abin da ya shafi addininsa baya ɗaga hannu ya addu'a ya ce ya ubangiji ka sanar da ni addinina ya ubangiji ka shirya da ni ta farki madaidaici ba za ka same shi yana yin wannan addu'a ba tare da cewa wannan ita ce mafi tsada mafi kima cikin dukkan abin da zai nemi uh, ubangijin sai tallafa masa a kai wannan shi yafi komai tsada shi ya sa ubangiji maɗaukakin sarki ya haɗa neman taimako da ibada guri guda Allah yana cewa uh, wa abuduhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara da shi wato har a cikin bautar da kake yi masa to ka dogara da Allah ka ɗauka shi ne yake tallafa maka yake taimaka maka ba don shi ba sai ka ɓace ba don agajinsa da taimakonsa da tallafinsa ba sai ka ɓace sai ka ainihin wato auka cikin wani rami na halaka baka sani ba don haka babu wani lokaci da bawa ya fi bukatar komawa ga ubangijinsa wajen neman agaji da taimako da tallafi akan abin da ya shafi addininsa irin wannan lokaci irin wannan lokaci da muke jin maganganu daban-daban shi kansa addinin ma ana so a rena shi a nuna cewa ba shi da muhimmanci ba tare da cewa kuma shi ne komai shi ne komai baya da za a yi karaba ɗan adam da addini in ma bai yi na gaskiya ba to yayi na ƙarya in bai yi na Allah ba yayi na shaidan zuciya ba za ta yiwu ba ta zauna haka nan dole ne sai wani abu ya shiga cikinta in ko ka cika ta da alkhairi ko kuma sharri ya zo ya cika ta dole ne sai ta nemi abin da za ta bautatawa sai ta nemi abin da za ta kaskantar da kai gare shi yasa in ka ki kaskantar da kai ga Allah sai ka kaskantar da kai ga boka ko wani matsafi kaskantar da kai ga wasu wato waɗanda ba Allah ba ka kaskantar da kai ga kuɗi ko dukiya ko mulki ko masu mulki saboda haka ko dai ka bauta wa Allah ka zama kana da izza ko kuma ka ƙi bauta wa Allah ka bauta ma wani Allah wanda yake watakila ma kai ka fi shi amma ka dawo kai kana bauta masa don haka addini wani abu ne wanda yake larura na rayuwa dole ne a biya wa zuciya wannan bukatar kamar yadda ka san jikinka ba zai zauna ba lami lafiya sai ka ba shi abin da zai gina shi sai ka ci ka sha ka ba shi hutu da da yake buƙatar hutu to haka ita ma zuciya take da buƙatar wannan cin ta da shanta shine wannan addinin in baka cika ta da addinin gaskiya ba to ka cika ta da natsiya in baka cika ta da bin Allah ba ka cika ta da bin shaidan dole ne sai ta yi wani abu ba za ta zauna haka nan ba ba zai yiwu ba don haka kaga ba zai yiwu a ce ga wani abu da ya shafi rayuwar al'umma amma babu addini a ciki ba kamar yadda wasu kwarin su raba siyasa da addini wannan ba zai yiwu ba ba constitution ba ko menene ya raba siyasa da addini ba za su rabu ba ba zai yiwu ba saboda wannan addini juz'un ne wani bangare ne na rayuwar mutum na wani bangare ne na rayuwar mutum shi yasa za ka ga musulmi yana son sa na musulunci yana son ci gaban musuluncin haka nan zaka samu kirista da ya imani da kiristancinsa yana son addininsa a bisa mizani na ɗan adam ba kuskure ba ne ka so abin da ka yarda shi gaskiya kirista da ya yarda kiristanci ne gaskiya ya so kayansa ba, a bisa mizani na ɗan adam bisa mizani na mutuntaka ba kuskure ya yi ba don abin da ya yarda da shi kenan to haka nan kai ma musulmi dole ne ka so ba yadda za a yi kana musulmi kuma ka san muhimmancin addinin ka ka rika jin cewa addinin ka ba ruwansa ta yaya addinin da ya zo don ya tsara rayuwarka gaba ɗaya wanda ka cokan abin da ka zo duniya don shi kenan amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan wannan ka zo duniya kuma ka ce ga wani abu da ya shafi rayuwarka gaba ɗaya amma addinin ba ruwansa wannan ya taɓa wa hankali ko da an ce ma an rubuta ko wasu sun faɗa da baka ba gaskiya ba ne dole ko da yana bautawa addinin gaskiya ko kuma yana bauta addinin son zuciyarsa amma dole ne akwai wani addinin da yake taka rawa a rayuwarsa malam yace fal maghdubi alaihim alladhina ya'rifuna al-haqqa wa la yattabi'unahu kal yahud waɗanda aka yi hushi da su su ne waɗanda suka san gaskiya amma ba sa aiki da ita sun san gaskiya amma ba sa aiki da ita kal yahudi kamar yahudawa wato yahudawa ɗaya ne daga cikin waɗannan ba wai su kaɗai ne al-maghdubi alaihim ba kada ka zaci in an ce almagdubi alaihim ka ce yahudawa kenan a'a su ma a cikin wata tawaga suke amma dukkan wani wanda ya san gaskiya amma ya bari sai ki aiki da gaskiyar ko ma ya yaƙi gaskiyar ko ya sa kafa ya take saboda wani abu na duniya to ya shiga cikin almagdubi alaihim والضالون الذين na الذين يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى هكذا بتتو سوني waɗanda. Yamalu na a'malal qulubi suna ayyuka na zuciya wal jawarihi da ayyuka na gabbai bila ilmin amma ba tare da ilimi ba mala yace kan nasara kamar nasara kaga ba su kadai bane kenan dukkan wani wanda ya cika wato ya sifantu da wannan sifa to shi ma yana cikin abdallun duk wani wanda ya san gaskiya duk wani wanda ya jahilci gaskiya ya ƙi neman saninta kuma yake ayyuka da jahilci to wannan yana da wani kaso daga cikin wannan wannan aya malam yace wali hadha wasafa Allahu al-yahuda bil ghawaya saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya sifanta yahudawa da bata fi qawlihi inda yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq da sannu zan karkatar da waɗanda suke girman kai a doron ƙasa ba bisa gaskiya ba da sannu zan karkatar da su daga ayoyina wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha idan suka ga kowace irin aya ba za su yi imani da ita ba wa in yarau sabilar rushdi idan suka ga tafarkin gyara la yattakhidhuhu sabila ba sa ɗaukan shi tafarki wa in yarau sabilar ghayyi idan suka ga tafarki na halaka yattakhidhuhu sabila za su rike shi ta farki. zalika bi annahum kazzabu bi ayatina haka kuwa ta faru saboda sun ayoyin ayoyinmu wa kanu anha ghafilin sun kasance gafalallu anha gabarin mu wannan aya zai yi ta zama cikon bayani ne na abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi Musa da mutanansa magana da shi inda Allah yake cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fakhudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin ubangiji ya rubuta wa annabi Musa a cikin allinan at-taura kowane irin abu da da wato bayanin kowane abu da wa'azi a ciki Allah ya ce da shi fakhudha bi quwwa rike wannan allinan at-taura din da karfi wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutanenka su yi riko da mafi kyan abin da yake ciki sa'urikum daral fasikin sannu zan nuna muku gidan fasikai ko garuruwan fasikai to wannan aya sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq yana yi ya zama ci gaban waccan magana ce ubangiji yana magana da annabi Musa da mutanensa domin <clears throat> banu Isra'il mutanen annabi Musa alaihi salam sun kasance suna jin tsoron mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya ce su je su shiga a gurinsu su yaƙe su su fitar da su su ne aljabbaruna abin nan ibraniyawa ne a sham inda Allah yake cewa قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ku je ku shiga ƙasar da Allah ya rubuta muku ya wajabta muku shigarta kada ku juya baya ku koma kuna asararru qalu ya musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilu suka ce a cikinta akwai mutane wanda suke jabberawa waɗanda suke da ƙasawa busasshiyar zuciya marasa tausayi mu ba za mu iya shiga cikin wannan ƙasa ba hatta ya khurju minha sai dai su in sun fita sun ban mana sai mu shigo ka duba wannan maganar banza ya za a yi mutane da ƙasarsu su kawai su fita su ce ku shigo ban ya khurju minha in sun fita fa inna dakhiluna to mu kuma za mu shiga to kaga suna tsoron su shiga annabi Musa yayi ta musu wa'azi da shi da rajulani da Allah ya faɗa qala rajulani min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin amma dai suka sake cewa su fa ba za su shiga ba matukar mutanen nan suna nan qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun mu ba ba za mu shiga ba kai da ubangijin da ya ce ku shiga din ku je ku shiga ku yakin kun gama da su kun murtsike su kun gawar da su sai ku zo ku gaya mana sai mu shiga to wannan aya tana iya yiwa sa'urikum daral fasikin su ne gidajen waɗannan mutanen da Allah ya ce su shiga su yaƙe su kuma ubangiji ya ci gaba da gaya musu cewa wato kamar suka yi tambaya suka ce ya ubangiji ta yaya za ka nuna mana daral fasikin wanda kake yi mana alkawari da shi sai aka amsa musu sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq zan kawar da wato zan zan wato karkatar da masu girman kai a doron ƙasa daga ayoyina a nan asarhu zai ɗauka ma'anar dafu wato zan kare ayoyina daga waɗannan masu girman kai ba za su iya rushe ayoyina ba ayoyin Allah su ne shari'a da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam taura ba za su iya rushe wannan shari'a ba za su iya ɓata ta ba zan kare wannan shari'a ta hanyar karkatar da su daga wannan shari'a ba za su iya yi mata komai ba kenan kamar a ah, ubangiji ya musu alkawarin zai ba su dama su iya su iya murkushe waɗannan mutane ta hanyar ubangiji shi zai ɗauki nauyin wato ba su kariya daga waɗannan mutane to kaga a nan kenan asarfu abinda ubangiji yake nufi da shi shi ne kulawa da mutanen annabi Musa da mutanensa ta hanyar saman musu da dukkan hanyoyin da za su za su yi nasara akan waɗannan mutane masu ƙarfi ko ta hanyar ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu ya yi kace-kace da haɗin kansu da kalmarsu. ubangiji maɗaukin sarki ya samar da wasu bala'ai da masifu waɗanda za su ruguza tanadin waɗannan mutane wannan kenan ko kuma jumlar wannan sa'asrifu an ayati ta kasance wato ansa ce da Allah yake ba musu cewa to idan mun shiga wannan ƙasa mutanen da za su yi imani da ayoyin da da Allah ya ba annabi Musa kamar wannan tambaya suka yi ubangiji ya ce asasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq dukkan wani wanda yake girman kai a doran ƙasa ba bisa gaskiya ba to zan karkatar da shi ga gabarin na saboda haka ba za su yi imani ba saboda an an riga an halicce su da wannan girman kai saboda haka kaga anan asarfu yana nufin dabi'a ce da ubangiji maɗaukakin sarki ya halicci waɗannan mutane da ita ta girman kai wanda wannan girman kai shi zai hana su su karɓi gaskiya kamar yadda alhassanul basri yake cewa inna minal kuffari man yubaligu fi kufrihi wa yantahi ila haddin idza wasala ilaihi mata qalbuhu a cikin kafirai akwai wanda kafircinsa yakan kai matuƙa ko shi ya kai matuƙa cikin kafircinsa ya yi nisa ƙwarai da gaske ya zurfufa a sha'anin kafirci har ya kai wani mataki da idan ya kai wannan matakin zuciyarsa za ta mutu saboda haka ko an shekara ana gaya masa gaskiya ba zai fahimce ta ba to kamar ubangiji yana gaya wa kafirai na larabawa wannan maganar kamar ana hannunka mai sanda gare su da cewa ubangiji maɗaukakin sarki zai ba wa ayoyin da annabi ya zo da su na shari'a kariya ba za su iya karya wannan shari'a ba ba za su iya karya wannan addini ba kuma da dama daga cikinsu ba za su yi imani ba saboda girman kan da suka ɗabi'antu da shi girman kai wani abu ne mai haɗari sifa ce ta ubangiji wanda duk ya ɗora girman kai a kansa to ya ɗauki wata sifar ubangiji ne ya yafa a jikinsa Allah shi ne almutakabbir dukkan wani wanda zai zama almutakabbir to babu shakka wannan ya ɗauki sifar ubangiji ne ya sa wa kansa to kuma duk mutumin da yake da girman kai to ba zai karɓi gaskiya ba in ka ga ya karɓi gaskiya to ya saki girman kan amma matuƙar girman kan na tare da shi to ba zai saurari gaskiya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta girman kai da cewa alkibaru batarul haƙƙi wa ghamtun nas girman kai shine take gaskiya ko har wato harba gaskiya mutum ya sa kafa ya harbe gaskiya yana ji ana faɗa masa amma ya kunnan uwar shegu kamar bai ji ba wa ghamtun da ulaƙanta mutane annabi ya ce wannan shine girman kai duk mai girman kai ba zai yi ilimi ba duk mai girman kai ba zai san Alƙur'ani ba shi yasa lokacin da wani dan bid'a yace ibnu taymiya ya fiye girman kai aka ce kai ƙarya kake yi babu yadda za a yi mai girman kai ya san alkur'ani kamar yadda ibnu taymiya ya san shi inda yana da girman kai ba zai san ayoyin Allah haka ba don Allah cewa isa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq to tunda kaga Allah ya makkana shi ga sanin alkur'ani babu shakka wannan sifar da kake jifan shi da ita ba shi da ita haka a guji sifantuwa da girman kai girman kai kamar yadda bahaushe yake cewa rawanin tsiya saboda haka mutum zai tsiya ce ta fuskar addininsa ta rayuwarsa kuma Allah ya kiyashe tsiya ce a lahira sannan wannan magana sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq yana yuwa har ila yau ta zama magana ce da Allah madaukakin sarki yake wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kai tsaye wato da shi ake ake gaya masa cewa Allah yake gaya masa cewa duk masu girman kai a cikin al'ummarka zan karkatar da su zan wato karkatar da su daga sanin ayoyina daga fahimtar ayoyina sai ya zamana kamar wata jumla ce ta shigo cikin kissar annabi Musa kissar banu Isra'il bayan Allah ya ce sa'urikum daral fasiqin sai kuma Allah ya yi hannunka mai sanda ga waɗannan fasikai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fama da su saboda girman kansu da ainihin wasu akan kafirci da bijirewa imani Allah ya ce allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq waɗanda suke yin girman kai wato a doran ƙasa bighairi alhaqi ba tare da ba tare da gaskiya ba wato Allah ya ce fil ardi dan ya nuna cewa girman kansu bai tsaya a kansu su kaɗai ba ya mamaye ko ina da ina tasirin girman kansu ya shiga ko ina da ina wato ba su kaɗai ba ne ba za su karɓi gaskiyar ba amma su kyale mutane su yi addinin su a'a saboda girman kansu duk ma wani wanda suka ga yana son ya rike addinin faɗa suke da shi shi yasa ubangiji ya ƙara kalmar fil ardi dan ya nuna girman kan nasu bai tsaya kansu su kaɗai ba ya shafi doron ƙasa gaba ɗaya duk inda suka san cewa ga wata gaskiya ana kokarin dasa ta to kuma za su yi kokarin da su ballata inda suka ga za a yada gaskiya za su yi kokarin da su toshe wannan tafa wato wannan kafa sannan ubangiji ya sifanta girman kai yace bi ghairil haqqi wannan dan a nuna a ƙara nuna maka munin girman kan wannan ita ce ake kira sifatul kashifa ba wai kaidi bane ubangiji ya sanya wa girman kan a ce akwai girman kai bi ghairil haqqi akwai girman kai bil haqqi babu wani girman kai bil haƙƙi da wani bigairin haƙƙi wannan sifa ce kashifa don a ƙara fito da munin girman kan akwai magana da ta shahara a bakunan wasu alkibiru alal mutakabbiri sadaka ce girman kai ga mai girman kai sadaka ce a wannan wannan ba haka take ba don wani yana girman kai <laughs> ba daidai ba ne kai ka kokoye shi a girman kansa nuna masa za ka yi abin da yake ba daidai ba ne ba kai ma ka riƙa yin girman kan ba saboda ka wannan sifa ce kashifa wato abin da ake nufi da sifa kashifa sifar da za ta bu za ta yaye maka shi abin da ake magana a kansa wato da Allah ya ce zan karkatar da waɗanda suke girman kai a doron ƙasa ba bisa gaskiya ba dan a fito maka da cewa girman kai ba a yin shi sai bisa wato ba a yin shi bisa gaskiya sai a rashin gaskiya kamar yadda annabi yake cewa kamar yadda Allah yake cewa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi wanda duk ya kira wani wani ba Allah ba ya bauta ma wani abin bauta ba Allah ba la burhana lahu bihi ba wanda ba shi da wata hujja a kansa akwai mai bauta wa wani Allah da hujja babu wannan sifa ce la burhana lahu bihi dan a nuna maka cewa duk wanda zai bauta wa Allah duk wanda zai bauta wa nan Allah to bai da hujja kamar yadda hadisi yake cewa ah, la yahillu li rajulin la yuhillu ah, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah jinin mutum musulmi wanda yake shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne jininsa bai halatta ba sai sai a dalilin ɗayan uku kaga anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi wanda yake shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah akwai musulmin da baya shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah in dai har baya shaidawa babu to ba musulmi bane ta haka kalmar yashhadu an la ilaha illallah sifa ce kashifa Allah ce wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha kowace irin aya suka gani kowane irin dalili suka gani ba za su yi imani da shi ba saboda taurin kansu da su da kuma kiyayyar da suke wa Allah da manzansa wa in yarau sabilar rushdi in sun ga tafarkin shari'a tafarkin istiqama shine tafarkin da yake sadarwa zuwa ga Allah yake sadarwa zuwa ga aljanna tafarkin as-siratul mustaqim la yattakhidhuhu sabila ba sa sa a matsayin tafarki wato ba sa bin wannan tafarki ba ma sa sha'awar su bi wa in yarau sabilal ghayy in sun in sun ga kuma tafarkin halaka tafarkin barna wanda zai kai su zuwa ga ga gidan wutar jahannama yattakhidhuhu sabila dan da nan sai su rike shi tafarki saboda lalacewar da gurbacewar zuciyarsu zuciyarsu ta gurɓace don haka za su rika ganin ƙarya kamar ita ce gaskiya gaskiya kuma su rika ganin ta ƙarya za su rika ganin maƙiyinsu kamar ne masoyinsu za su rika ganin masoyinsu kuma kamar maƙiyinsu wanda duk zai ce da kai bar abin da zai kai ka ga hushin Allah masoyinka ne wanda duk zai sa ka kai abin da zai jawo maka hushin Allah maƙiyinka ne inna shaytana lakum adu fastakhizuhu aduwa shaidan da zai sa ka ka yi abin Allah baya so abin da Allah ya hana to maki ne don haka ka ɗauke shi a matsayin maki to idan zuciya ta lalace ta gurɓace to gaba ɗaya ma'aunin mutum birkicewa yake sai rika awo ba daidai ba don haka abu mai abin da yake fari kal sai rika ganin shi baƙin irin wurin da yake da haske sai rika ganin shi duhu irin gurin da yake da duhu kuma sai rika ganin shi haske baki kuma sai rika ganin shi fari ya kasa bambancewa tsakanin masoya Allah da makiya Allah ko ya rika daidaita su ko kuma ya rika fifita makiya Allah akan masoya Allah wannan lalacewa zuciya ce inda zuciya ta lalace to gaba daya mawazin ma'aunan mutum gaba daya birkicewa suke sai su rika yin aiki ba daidai ba saboda ka inda ya kamata su yi gaba sai su yi baya inda ya kamata su yi sama sai su yi ƙasa da haka da a rikice zai rika ganin a birkice zai rika ganin abubuwa sababu abin da ya kai gyaran zuciya in kana so ka zama kana gano abubuwa yadda suke to yi kokari ka gyara zuciyarka in ka gyara zuciyarka sai Allah ya jefa maka haske wanda a shi za ka rika tafiya cikin mutane duk inda ka sa kafa za ka san a ina yanzu ka sa kafarka inda ya dace ne ka sa koko inda bai dace bane ka ɗage kafarka aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi kamar masaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha haka wanda Allah ya raya shi ya raya masa zuciya zai sa masa wannan haske wanda zai rika zai rika tafiya da shi a cikin mutane zai rika gane inda ya kamata ya sa kafa da inda bai kamata ya sa kafarsa ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah ya tsayar da zuciyarsa akan addini kada ya bar zuciyarsa ta birkice ta birkice in ta birkice al'amura sun lalace ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zuciya ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم za mu rika jujjuya zuciyarsu mu rika jujjuya ganinsu kama lam yu'minu saboda ba su yi imani da alkur'ani ba a karan farko wannan ya jawo muka barkita zuciyar sai mu basu a cikin shishiginsu suna dirkaniya fi a cikin shishiginsu suna faɗi tashi ba dare ba rana suna kashe kuɗi amma a cikin aikin banza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sifanta yadda zuciya take jirkicewa ya faɗi wato laifuka da mutum zai yi duk sanda yayi laifi nukita fi qalbihi nuktatan sauda sai a yi bakin digo a zuciyarsa sanda ya saba Allah bai tuba ba sai wani bakin digo ya sauka akan zuciyarsa bayan da tana farakan in ya tuba a goge in bai tuba ba ya sake yin wani don shi wannan ɗigon baki da zai sauka akan faifan zuciyarsa ba zai tsaya shi kaɗai ba sai ya jawo wa kansa uwa saboda haka sai ya kara faɗawa cikin wani laifi matuƙar bai tuba ya kawar da shi kamar da kasan mota ko wani ƙarfen abin nan wani inji mashin ko keke da wani karfe zai samu matsala a jiki baka canza shi ba to ƙarshe zai ɓata na kusa da shi ƙarshe zai ɓata na kusa da shi kawai sai ka zo ta da mota sai ka ji ta tsaya ko kana cikin tafiya a gosulo sai ka ji kawai kiki ta tsaya ta mutu a yi a yi mata ƙi turuwa a yi ta zagin ka ja gosulo to haka zuciya take idan wannan baƙin ɗigon na saɓan Allah ya ɗiga a kanta baka tuwo ba ka nemi gafarar Allah to ba zai zauna haka nan ba sai ya jawo kansa ɗan uwa haka har zuciyar ta dawo ta yi Ka yi da annabi yake ce hatta yasira qalbu aswada mirbadan ka khuz mujakhiyan la ya ya'rifu ma'rufan wala ya kiru munkara zuciyar ta zama bakakirin kamar kifaffan kofi kofin da aka kife shi ka gaya mun me zai zauna a ciki babu abin da zai zauna a ciki ko tekun maliya ka tsoma shi ka ɗago shi zai taso a babu a banza ba zai riƙe komai ba shi yasa ce la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara bai san alheri ba sai kuma san abin da ba alheri ba ya kokarin kauce masa to shine Allah madaukakin sarki ke faɗa nan saboda zuciyar ta mutu in sun ga hanyar shiriya la yattakhiduhu sabila ba sa daukan wannan hanyar da za su bice kai wannan ta kuce ustazai ba mu ba idan kuma suka ga hanyar barna jikinsa yana rawa haka za su bi Allah ce zalika wannan abin ya faru gare su girman kan nan ya faru gare su da batan nan da suke ciki da fagamniyar nan da suke ciki duk ta faru gare su bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun ayoyin ayoyinmu to anan ubangiji yana faɗan dalilin da yasa wannan girman kan ya same su dalilin da yasa ba sa riƙe gaskiya su yi aiki da ita ba sa guje wa ƙarya su yaƙe ta dalilin da ya kawo haka shine bi annahum kazzabu bi ayatina sun kasance sun ƙaryata ayoyinmu wato nan sai aka kawo fi'ili madhi ka duba sauran af'al na baya duk sai aka kawo su af'al mudari'a wa in yaraw kull yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq yatakabbaruna kaga fi'ili ne mudari'i wa in yaraw la yu'minu kaga af'al ne mudari'a la yattakhidhuhu yattakhidhuhu duk af'al ne mudari'a al af'alul mudari'a an kawo su dan a nuna cewa waɗannan sifofin suna tare da su kuma suna tajaddudi wato suna sabuntuwa ba sau ɗaya za su yi abin ba a haka za su ci gaba da rayuwa kullum a cikin girman kai ba wai yau su yi girman kai ba kuma shi kenan su watsar a kullum cikin girman kai sannan kuma kullum cikin nisantar wato hanya ta shirya kullum kuma cikin fadawa cikin hanya ta bata wato aikin zai zai ta istimrari ne kamar yadda aka san fi'ili mudari yana nuna istimrar fil hali wa fil istiqbal da yanzu da nan gaba nan kuma sai Allah ce zalika bi annahum kazzabu ba a ce na ba aka yi amfani da fi'ili madi dan a nuna cewa wannan sifar wannan sifar da take tare da su tsohuwar sifa ce daman ta daɗe tare da su ba wai yanzu ba ne an gane don a nuna cewa sifa ce kadima daman sun daɗe haka suke wannan shi yasa har Allah ya yi khatmi ya rufe zuciyarsu ba sa iya gane tawayarsu da nakasarsu ba sa iya gyara kansu don haka ba za su wuce ba za su gushe ba suna girman kai suna yi wa ayoyin Allah tawaye ba za su gushe ba suna halakakku batattu kazzabu bi ayatina wato anan ubangiji yana nuna maka adalcinsa Allah bai musu wannan sakamako ba sai da su suka zaɓi hanyar wannan sakamakon wato ba haka kawai Allah ya sanya ɗabi akan kan zuciyarsu ba sai da suka zaɓi bin tafarkin da za a sa musu ɗabi ɗin shine a tafarkin ƙaryata ayoyin Allah zalika bi kan kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilina sun kasance gafalallu wato gaba ɗaya ma ba sa tunaninta wato kakka yi mamaki a ce ga wani mutum gaba ɗaya ma baya tunanin me Allah yake so a gurinsa me ya baya so wannan baya gabansa wannan shine tsabar gafala akwai gafala wacce mutum zai yi ba da gayya ba ba da ganganci ba to wannan ba a kama mutum da ita mutum ya gafala bai yi sallah ba misali wani abu ya ɗauke hankalinsa har lokaci ya zo wuce sai ya faɗa ku ah, ka ga muna magana har lokacin sallah ya zo wuce ba kula ba to na ba a kama mutum da wannan gafalar shine zaka ga malaman usuli suna cewa ne utakliful gafili wato mutumin da yake gafalalle bai yiwa a kallafa masa wani aiki to wannan yana nuna gafalar da ba ta ganganci ba amma gafalar da take ta ganganci wannan ita ce gafalar da mutum ya sa kan shi cikin 'yan ƙungiyar gafala wato da gangan ya yanki wato tikiti ya shigar da kansa cikin wannan ƙungiyar ba wai wani abu ne da ya bujuro masa ba saboda mantuwa a'a shi ya sa Allah ce wa kanu ha ghafilina ubangiji ya amfani da ismul fa'ili suka kasance gafalallu anha gabarin wato wannan wannan wannan ayoyi da ubangiji madaukakin sarki ya ya ainihin aiko da manzanninsa da ita sannan malam ya ci gaba da cewa wa wasafa al-alim allazi lam ya'mal bi ilmihi bi zalika hakanan Allah madaukakin sarki ya wasafta malamin da bai yi aiki da iliminsa ba Allah ya wasafta shi da ainihin giwaya wato halaka sanin gaskiya a take gaskiya inda Allah ya ce watlu alaihim na naba allazi nahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa har zuwa ƙarshen aya wanda wannan aya tana magana akan miyagun malamai miyagun malamai waɗanda Allah ya ba su ilimi ya sanar da su gaskiya amma kuma suka take gaskiya suka ɓoye ta suka kira mutane zuwa ga ƙarya suke mata kwaskwarima suke mata gyaran fuska suke bankara ayoyin Allah don su dace ainihin da abin da yake ƙarya ne waɗannan insha Allah su ne abin da za mu yi magana a kansu a sati na gaba sati mai zuwa Allah ya kai mu dare da lafiya wanda wannan aya ta fito da sifar su ƙarara kamar yadda za mu ji fassarar ta bi iznillahi a sati mai zuwa da fatan Allah ya mana gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wannan yana cewa <clears throat> ina son a yi min bayanin waɗannan hadisan ko wannan hadisin da kuma abin da yake karantarwa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru to an karbo daga anas Allah ya kara masa yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce yassiru ku sauƙaƙa wala tu'assiru kada ku tsananta wa bashiru ku yi albishir wala tunaffiru kada ku ainihin bazaba mutane kada ku kore su bukhari da muslim suka ruwaito shi wannan hadisi yana nuna ɗabi'ar wannan addini gaba ɗaya wato addini ne da ya zo da sauƙaƙawa babu tsanani a cikinsa duk wanda ya ce a musulunci akwai tsanani ƙarya yake wa musulunci duk abin da yake musulunci sauƙi ne haka Allah ce yuridullahu bikumul yusra wala yuri bikum al-usra sauki Allah yake nema da ku gare ku ba tsanani ba amma ja'ala alaikum fid dini min haraj ubangiji bai sa muku kunci da wahala a cikin addini ba haka babu kunci babu wahala babu tsanani a cikin addini annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalaba addinin nan addini ne ɗan sauƙi addini ne mai sauƙi babu wanda zai ja ya rukuma da wannan addinin sai addinin ya kada shi wato duk wanda ya ebo da zafi to ƙarshe zai zubar ba zai iya kaiwa bakinsa ba in ma ya kai zai firzar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu bil hanifiyati samha an aiko ni da addinin da yake ya karkata zuwa ga gaskiya kuma mai sauki babu wani abu mai tsauri a addini shi yasa za ka ga idan mutum ba zai iya yin abu ba saboda ba ya da istifa'a ba shi da ikon yin sa sai ya saraya ko dai a canza masa da wani wanda zai iya kuma a sarayen masa da shi duka haka addinin ya zo mutumin da ba zai iya tsayuwa a sallah ba sai aka ce ya a zaune salli qa'iman in istata'ta wa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa ala jam kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a kishin gide wato in ba za ka iya yin wannan bai yi wannan in ba za ka iya yin wannan bai yi wannan aka farlanta azumi wa man kana minkum maridan aw ala safarin wanda da yake rashin lafiya ko kuma yana matafi to sai a wasu kwanakin sai aka ɗauke masa yin yin azumi a lokacin da yake rashin lafiya saboda kai ya wahala aka ɗauke masa yin azumi a lokacin da yake halin tafiya in ya dawo gida ya huta to sai ya rama wanda duk sauƙi ne da wani addinin yake da shi idan ka rasa ruwa ko kuma amfani da ruwa ɗin zai sa ka shiga wani hali na ka yi aka ce sai kai taimama فإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون naka أبنجي إبا ذاكو in ba za ku saboda tafiya ba بذاكو يأمفاني rashin lafiya ba za ku yi amfani da ruwa ba saboda sai aka ce kai taimama mana sai aka canza maka wani wanda zaka iya yi in ka yi tafiya zaka iya yin kasaru wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina Allah ce idan kuka yi tafiya a doron ƙasa ba laifi ku yi ƙasaru in kuna jin tsoron kafirai su fitune ku ya alabnu umayya ya tambaye sayyidina umar ya ce ni wannan ayar tana dan bani iskali tana da rikitar da ni an ce in kuna jin tsoron kafirai su fitine ku ku yi kasaru to yanzu kuma ba ma jin wani tsoro kenan muna tafiya ba za mu yi kasaru ba yace wannan tambayar da kai nayi wa ma'aiki irin ta sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace ta sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata sadaka ce Allah ya muku dan haka ku karbi sadakarsa bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasa kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu Allah yana sha'awar ya ga ya maka sauƙi kayi aiki da sauƙin da ya maka kamar yadda baya so ka saba masa to wannan ita ce ɗabi'ar wannan addinin Aisha tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam makhtira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman ba a taba bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam zabin abubuwa guda biyu ba daya mai sauki daya ya fi shi sauki sai ya zabi wanda ya fi saukin a cikin mai sauki ma da mafi sauki don cewa ta illa tara aisarahuma wato dukansu masu sauki ne amma ɗaya ya fi ɗaya sauki to sai annabi ya ce to na ɗau wannan mafi saukin matuƙar dai mafi saukin nan ba laifi ba ne to ita ce ɗabi'ar addinin gaba ɗaya sauki ne ka ce in kana sallah da mutane kada ka nan nago bakara ko ali imrana ka ɗauko sabbi hisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wad duha dan a ciki watakila akwai mara lafiya akwai mai bukata akwai tsoho akwai wacce take akwai wanda yake mara lafiya akwai wacce take shayarwa ɗanta yana ta kuka don haka kada ka riƙe mutane da yin takara da tilawa san wani sai ya zo masallaci sai ya fara gwada tilawarsa amma a gida shi kaɗai ba zai yi ba ya ce idan ka yi wa mutane limanci fa iza salla ahadukum bin nasi fal yukhaffif fa in salla li wahdihi ma sha'a in ka yi wa mutane sallah ka ɗan tsagaita in kuma za ka yi kai kaɗai to ka tsawaita yadda ka so to sai ya zama akasi in mutum zai shi kaɗai sai ya gajarta in zai da mutane sai ya tsawaita annabi ya ce ina shiga sallah da niyyar in ɗan jata in na ji kukan yaro sai in takaita akan yadda ne niyya domin tausayawa wannan mata da ɗanta yake kuka wannan duk bai isa ya fito maka da sauƙin addini ba saboda ka wanda zai tuhumi addini da cewa dan zafi ne ko addini ya fiye matsantawa to wannan yana yi wa addini sharri kazafi karya yake yi babu wata koyarwa ta addini sai dai in an jahilce shi in ka jahilci addini kam za ka sha wahala za ka sha wahala ka yi tafiya ka yi ta cika sallah wanda suka san sunna suna ta kasaru kana ganin su ce kai ba za ka yi ba sai ka je ka yi ta cikawar dama ai ba a ce laifi ne ka cika ba cika amma dai wancan ya fi ka samun lada mai yin ƙasaru. ko kaga ana ji aljam'u bayna salataini kace illa idza shtadda safaru illa idza shtadda bihi sayru sai an yi wahala a tafiya sannan za a hada salloli biyu shikenan sai ka je in ka wahala ka hada mu kam za mu hada ko ba mu wahala ba to wanda in ka jahilci sunna sai kai ta shan wahala ana sanyi kuduku sai ka kasa yin shafa akan safarka ka ce illa idza tataba alaiha yumkinu tatabu almashi alaiha sai dai in za ka yi tafiya a ta ba za ta tsage ba sannan za ka yi wa ya ce maka akhfaf ɗin sahabbai ba sa tsagewa sahabbai da suke rayuwa cikin talauci kayan da suke sawa ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi ruku'u kada mata su dago su bari sai maza sun dago saboda kar su ga al'aurarsu kayan da yake sa ma a yage yake bare ka ce takalminsa sabo ne ba tsage yake ba ko huffinsa sabo ne ba tsage yake ba ko ga gari irin madina wanda duwatsu ne ka sa hofi a garin madina kana yawo da shi ga talauci kayan da za ka sa a ciki ma ka kasa canzawa annabi kuma bai taɓa ce musu kakku shafa a kan hofin ku ba in ya tsage saboda ka wannan sharaɗi ne wanda mutum ya riƙe shi kawai wahala zai sha almuhim dai wannan shine abin da ake nufi da sauƙin addini ba ana nufin ka riƙa yi wa wato ka riƙa soke sunnonin manzo Allah da sunan tsanani ba a ce kada ka saki wandanka yana jan ƙasa ko ya wuce idan sawu ka ce kun fiye tsanantawa me tsananin a ciki me tsananin a ciki baka gani gogi ba irin yadda suke sa wani dan shot me ake cewa shotnika ko to kana nufin ga zai dai sha wahala ne haka <laughs> me a ciki ba zazzabi za ka yi ba ba ciwon kai za ka yi ba ba rashin lafiya za ka yi ba asara za ka yi ba ba ashara za ka yi ba to me wahalar kawai son zuciya ne son zuciya a ce ka tsaye da gemu ka ce kun fiye tsanantawa me a ciki haka Allah ya so ya kammala ka ya baka kamalar gemu Aisha in za ta yi rantsuwa takan ce wallazi jammala rijal bil liha na rantse da wanda yawa maza ado da gemu shi kaga ado ne ma saboda haka ba ba irin wannan bane dan wasu suna daukan nusus na addini su sa shi ba mahallinsa ba a tafsirin da muka yi ranar juma'a sai suratul a'la inda Allah yake cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra mun dan yi bayani akan saukin wannan addini da kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dabi'a sadik ta sauki ce saboda wannan da Allah ce fa nuyassiruka lil yusra wanda ce ina son a yi mun bayani game da hadisin da yake cikin sayo muslim wanda yake magana akan sahabin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana tambayarsa ina mahaifina manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifinka yana wuta har mutumin ya tafi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ya ce abinda nake nufi babana da babanka suna wuta malam menene ingancin wannan hadisi ta fuskar inganci ya inganta kamar yadda kace muslim ne ya ruwaito shi a cikin sahihinsa kuma malamai da dama sun bi ta kansa sun masa sharhi manya-manyan malamai irin su almazari a cikin littafinsa al-mu'lim fi sharhi sahih muslim ko bi fawaid sahih muslim haka nan alqadi iyad a cikin littafinsa ikmalul mu'lim alqadi iyad shine mai littafin ash-shifa ash-shifa fi ma'rifati ko bi ma'rifati huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam littafin da yake maganar haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bi ta kan wannan hadisin har yayi mai ƙarin bayani bai soke shi ba bai ce kiyayya ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba na jin ka isa ka ce mai ashafa makiyin manzan Allah bane ko dai izala ne haka nan a annawawi a cikin littafin sa al-minhaj ya kawo ya bi ta kan hadisin ya masa sharhinsa duk wanda suka yi wa sahihu muslim sharhi sun bi ta kansa sun masa sharhi a abin mamaki ne abin mamaki sai dai kuma ga wanda ya san ɗabi'a ta mai ƙin gaskiya ko mai faɗa da masu gaskiya ba zai mamaki ba tunda shine abin da ake kira hawa ɗin bin san zuciya ɗin wato ka ga abu ya gashi nan amma kuma saboda san zuciya sai kai biris kai kebebe ka je kai yi tafaɗa wani abu daban su kuma jahilai miskinai bayan Allah ba su san inda ake tafiya da su ba a ce ɗan izala sun ce babu rashin adalcin da ya kai wannan a kafarta dan izala a ce wai ya ci iyayen manzo Allah suna wuta subhanallah to kaga kafin ka kafirta dan izala sai kafirta muslim mai littafin sai muslim muslim ibn al-hajjaj albajirin bukhari sai ka fara dan shi ya rubuta dan izala ba shi ya kirkiro hadisin ba sai ka fara kafirta shi muslim ya fiyo daga malaminsa sai ka kafirta malamin muslim shi ma shi ma ya jo daga malaminsa haka har isnadin ya zo kan Hammad ibn Salama daga kan Hammad ya je kan Thabit daga Thabit ya je Anas duk sai ka kafarta su sai ka kafarta su tunda ba dan izala ne ya rubuta isnadin ba duk sai muslim na duniya akwai hadisi kaga ai san zuciya ne ka zo kana gaya wa mutane yan izala sun kafarta sa tare da cewa wani abu ne wanda yana cikin littafin da al'umma ta karbe shi bukhari da muslim littafai ne guda biyu da in ka duba littafan musala duka suna cewa talaqatuhum al-umma bil qabul da al'umma ta karbe su ba dan izala yi su ba shi wanda yayi din nan bai ma san da izala a duniya ba wa yake magana izala a zamanin sai muslim a zamanin muslim wa yake magana izala to kaga san zuciya ne na karshe mutum ya zo yana faɗar wannan kuma da rawani a kansa da rawani a kansa to wannan rawanin na menene dan Allah ya kamata ya kamata in ma kana da wani ra'ayi in ma kana da wani ra'ayi naka ko ka ce hadisin kai baka baka ba ingantacce bane ko baka yadda da shi ba sai ka faɗa amma ba ka yi ma wasu kazafi ka ce su suka kirkiro ko su suke cewa ko ka kafirta su ba siyudi yana da risala akan wannan da ya ja ya ce shi bai yadda ba ya yi ƙoƙarin ya soki hamad ibn salama wanda magana maganarsa ta fuskar ilimin hadisi ya sashiyar magana ce hamad ibn salama ɗaya ne daga cikin mutane guda biyu da suka fi kowa sanin hadisin thabit thabitul bunani shi ya sa ma imam muslim ya rawaito hadisan hamad da humaid ibn abi humaid tawil waɗannan mutanen biyu su suka fi kowa sanin sanin hadisan sabit. Uh, sabit kuma shi ya fi kowa sanin hadisan anas saboda haka wannan shine asahu min asahi ahadithi anas wannan yana nan rubuce a cikin littafin jarh wa ta'dil al jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim akwai a ciki cikin littafin tahzibul kamal tahzibut tahzib cikin littafin al mizan da sauran littattafai cikin sayar alamin nubala tazkiratul huffaz duk manya manyan littafin rijal sun rubuta wannan da suyuɗe wannan ya yi wannan rubutu wasu malamai suka ja da shi suka yi masa martani irin su a mulla alikari inda ya yi littafin itikadu abi hanifa fi abawayin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin mulla alikari miftahul abinan mirqatul mafatih sharhin mishkatul masabih ba dan najeriya ba bane ba malamin yau ba bane ya jima don haka idan da mutum zai shiga gonar ilimi da adalci sai ya shiga shi ma ya yi noman ya hudarsa ya shigo fagen shi ma ya su kwana a ga abin da yake takama da shi na ilimi ya zube ko amma ba ya yi sharri ba ba ya yi kazafi ba ba ya yi karya ba to abin sai baka mamaki amma in ka ga sifofin da Allah yake faɗa na irin waɗannan malamai wanda Allah ya nuna musu ayoyi amma kuma fansalaka minha fa atba'ahu shaytan sai sai sai daina mamaki a cikin sayul bukhari sai shi ma sai a kafarta shi a cikin sayul bukhari a sayul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nemi izinin ba Allah akan ya nema mafiyarsa gafara Allah ya ce kai yayi ya nemi izinin sa akan ya ziyarce shi Allah ya bashi to sai ka kafarta bukhari ka ce dan izala to a da can su kansu malaman bid'a suna karantawa a karanta a wuce tunda dai kai baka je maka ba to shikenan amma dai yana nan a rubuce amma da aka zo wato dan kasan yan bida amma wato ana zamani na ƙara tafiya suna ƙara gurɓacewa sai ka ce ma gara yan gara yan bida a farko radiyallahu anhu da yan bida da yan zamani wato sai ka nemi kai musu addu'a idan ka je da dan bida'ar zamani yake shi yanzu wanda da zai sa rauni ya zo na faɗa irin wannan magana ɗauko masa waɗannan littattafan ka buɗe masa ka ce ya karanta ya fassara mutane kuma ya faɗi matsayin waɗannan masu littattafan a gurin al'umma ya faɗi matsayin su a gunsa ba zai saurare ka ba daman kana zuwa zai sa ɗan daba su da ke ka ba zai saurare ka ba in gaskiya ne ya fara kafirta dukkan waɗannan imma ɗin ya kafirta malaman da suka ruwaito hadisan ya kafirta su ya kafarta bukhari ya kafarta muslim ya kafarta shurrah din nan gaba daya daga yau kada a sake jin wani dan bid'a ya dauko a shafa ce zai karanta ko ya dauko al-arba'un an-nawawiya ce zai karanta saboda imamu nawawi yayi wa annabi yayi wa yayi wa abin nan to amma saboda an an rena ilimin mutane an rena abin nan din su sai a gaya musu abin da ake so haka dan izala ba da ba da wani laifi anan abu ne aka rubuta in ka ce ba daidai bane sai ka zo ka yi wa mutane bayani ba a hana ka ba ba a sa mata kunkumi ba amma komai ka yi shi da ilimi mutum ya iya bada kuɗi ya samu kujerar hajji bayan ya samu bayan in bai samu ƙura'a ba da ake yi yanzu ban gane bai bada kuɗi ma'ana ya sayi kujerar ko ya bada cin hanci in cin hanci zai bara a ɗauta wani a bashi bai dace ba ta wani a baka wani ya cancanta a ɗauke tashi a baka ka ba cin hanci wannan bai dace ba a akwai wanda za su saya su yi babakire su saya da yawa kai kuma ka saya a gunsu wannan wani abu ne shi dama ai sayarwa zai in wannan kake nufi to wannan dama ai bayar da za ka yi tunda ya riga ya sai dole a gunsu za ka saya sai ka ka saya a gunsa me za ka ce game da yakin da ake a libya to tambayoyin naku yau duk suna da tsawo wani ban gashi na gaji ina jin mun taɓa yin tsokaci a kai ah, eh? na tunisiya da masar to ko zai bari sai sati mai zuwa saboda na ga za mu shiga wani abu wanda yake yana da faɗi shi ma akwai wadda ta rubuto tana tambaya game da halin da take ciki da mijinta yana yawan zarginta duk sanda ta je gida ta dawo sai ya zarge ta da cewa tana yin wani abu kuma sai ya sa ta tayi rantsuwa da ƙur'ani bayan kwana biyu uku ya sake zarginta don haka ƙarshe ma ya hana ta zuwa gidansu daga mahaifanta saboda yana zarginta to irin wannan rayuwar in ba an ce maka akwai ta ba sai ka yi mamaki ya za ta samu tsakanin ma'aurata biyu abinda ake buƙatar siƙa da yarda da amincewa tsakanin ma'aurata biyu in har babu amincewa da zargi irin wannan me amfanin auren in aka kwana biyu cikin 'ya'yansa ma zai dubi wani ya ce shi wannan bai kama da shi ba kaga wannan matsala ce matukar ba wani shaida kake da shi ba dan me zaka rika zargin matarka kana zargin addininta kana zargin nagartarta kana zargin me yasa ka aure ta to in kuma kana jin zuciya zuciyarka bata nutsu da ita ba ka sallame ta amma ka zauna kana zarginta da babban zargi irin wannan da wannan shine na karshe abin da zaka yi mata gara ka zargi tana satan ma kuɗi ko wani abu irin wannan da sauki sai ka daina ajiya inda za ta gani amma zargi irin wannan kuma mutum musulmi ya rika yi wa ɗan uwansa musulmi wannan zargi haramun ne ta ishtanibu kathiran min adh-dhann ba ba'd zan dhanni ithm ka rika yi wa ɗan uwanka musulmi mummunan zato irin wannan Don babba ne yau da a ci ita za ta rika yi maka irin wannan zato duk sanda ka fita ka dawo ta ci ita bata yadda da kai ba ita bata gane ba ita na tuhumar kai wani abu sai ka rantsi ba ka ji daɗi ba to don me za ka yi wa uwarka irin wannan zato bai dace ba kuma ita abinda tana tambaya game da aurensu aurensu yana nan matukar ba cewa ya sake ta ba matukar ba sakin ta yi ba kuma ba zo akai akai li'ani akan wani ɗa ba ko wani ciki to tana na matarsa sai ran da ya furta ya sake ta sai dai kuma zama ne mai daci mara daɗi a ce akwai irin wannan zato bai kamata ya kasance tsakanin ma'aurata ba sai wannan da yake tambaya akan wani da ya sha yafiya ya mutu ya hukuncin wanda ya kashe kansa da kanshi wanda ya kashe kansa da kanshi ya mutu mai saban Allah ya je ubangiji zai tome shi zai caje shi da wannan laifin amma ba cewa ya mutu kafiri mutum ya kashe kansa da kansa ba kafirci bane saban Allah ne bane Allah ya hana wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah yana tausaya muku don haka bai halatta mutum ya kashe kansa rai da ubangiji ya baka ajiya ce ya sa a jikinka ba naka bane haka ba ka dama ka yi sarrafi wajen fitar da wannan ran ta hanyar da kai ka ga dama shi ya ajiye shi ka bari sai lokacin da ya ɗauke shi ya ɗauke shi ta hanyar da ya ga dama amma ba kai gaggawa ka sha wani dafi ko wani abu don ka mutu ba wannan ba daidai ba ne allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi